karfe biyar cicif agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo da yake nan da karfe hudu agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan marece kotun kula a amurka ta umarci manyan jami'an tsaron kasar da su fitar da bayanan sirri na gani da batun da ya shafi wani bincike a kan shugaban najeriya bola ahmed tinubu a jamhuriyar niger kuma kungiyar m62 kenan ta bayyana gamsuwar ta bayan sako fursunonin soji da na siyasa kamar yadda aka shata yayin zaman taro na kasar za ku yi cewa kuma a kasar gaban shugaban mulkin sojan kasar kuma takara janar brice olingi ingema ya kama hanyar yin nasara ko kuma lashe zaben shugaban kasar da ya gudana a jiya toka labaran yadda muka sami su suma da tarayyar najeriya inda kotun koli ta amurka ta umarci manyan jami'an tsaron kasar da su fitar da bayanan sirri da aka samu kan shugaban najeriya Bala ahmed tinubu a lokacin wani bincike da gwamnatin tarayya ta yi a shekarar 1990 alkalin kotun beryl hoyle ya ba da umarni a farkon wannan makon ne da ke karewa musamman ranar talata inda ya bayyana bukatar ganin an fitar da bayanai domin jama'a su san halin da ake ciki yanzu haka ba amurke haron grispan ya shigar da kara a watan yunin shekarar 2023 a karkashin dokar 'yancin bayanai akan ofishin zartarwa na lauyoyin amurka ma'aikatar jiha ofishin bincike na tarayya da aksin da fbi da hukumar haraji ta cikin gida da kuma hukumar kula da magunguna ko in ce fatocin miyagun kwayoyi da hukumar leƙen asiri kenan a cikin korafin nasa haron grisman ya zargi hukumar tsaro da karya dokar 'yancin bayanai ta hanyar kasa fitar da su cikin lokacin da aka kayyade takardun da suka shafi binciken gwamnatin tarayya kan shugaba bala tinubu da wani mai suna abiodun abele a jamhuriyar nijar kamar yadda aka ji kanin labaran duniya kungiyar m62 ta bayyana gamsuwar ta bayan sako fursunonin soji da na siyasa kamar yadda janar abdulrahman shani ya yi alkawari da suna a cewarsa na gafara da sulhu tsakanin 'yan nijar sai dai wasu sunayen sun bace a cikin jerin waɗanda aka fitar kungiyar ta ba da misali da musa cangari wani jami'in farar hula da aka kama a watanni hudu da suka gabata da kuma alhassan itinkar shugaban jam'iyyar pnpd ƙungiyar ta kuma koka ganin ta yadda ake ci gaba da tsare Ahmadu Sule Adamu Sule kenan tsohon ministan harkokin cikin gida da aka kama a ranar juyin mulki shine kadai mamba a gwamnatin bararren shugaban ƙasar Bazum Muhammad da har yanzu ake tsare da shi Mustapha Barki tsohon ministan mai na CNSP an kama shi ne watanni uku da suka gabata RFI labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a kasar gaban shugaban mulkin sojan kasar janar brice olingi ingema ya kama hanyar na lashe zaben shugaban kasar na farko tun bayan jin mulkin shekarar 2023 watanni 19 kenan kamar yadda kafafen labarai na kasar suka rawaito a yau lahadi ingema wanda ya kawo ƙarshen mulkin cin hanci da rashawa fiye da shekaru 50 daga iyalan bango a watan agusta na shekarar 2023 a zaben na jiya masu kada ƙuri'a sun yi tururuwa zuwa akwatunan zaɓe domin bayyana ra'ayinsu a zaben da ake son kawo ƙarshen mulkin soji inda ma'aikatar harkokin cikin gida ta sanar da cewa an samu kusan kashi 87 cikin 100 na jama'a da suka fito domin kada ƙuri'a. wata gobara ta tashi a yammacin da yammacin jiya asabar kenan a fadar shugaban kasar sani da ke freetown inda jajircewa ma'aikatan kashe gobara ta kai su ga samun nasarar shawo kan wannan lamari da yammacin ranar kuma ba a samu asarar rayuka ba kamar yadda wani babban jami'in hukumar kashe gobara ya shaida a kamfanin dillancin labarai na afp gobarar wacce ta faru a lokacin da shugaba julius mada biyu ke kasar waje ta yi banna inda aka bayyana konewar takardu da kayan aiki wani babban jami'in hukumar kashe gobara ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa cewa bayan kwashe kusan sabuwi biyar ana kokarin kashe wannan wutar hukumar kashe gobara ta kasa ta yi nasarar kashe gobarar a hawa na uku da na hudu na fadar shugaban kasar a kasar cote d'ivoire babban gangamin loran bagbo tsohon shugaban kasar ya gudana ne kusan watanni shida kafin a je zaben shugabancin kasar a jiya asabar biyu ga watan afrilu a gaban dubban magoya bayansa da suka amsa goron gayyata a garin dabu mai tazarar kilomita hamsin daga yammacin abidjan inda tsohon shugaban kasar ya tabbatar da matsayinsa na janye jam'iyyarsa ta ppace daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ana sauraron labaran ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi fafaroma francis wanda ke murmurewa daga matsanancin rashin lafiya na tsawon lokaci ya yi yawon bazata na tsawon mintuna goma a dandalin san peter a yau lahadi ya yana gaisawa da magoya bayan da kuma jagororin muzabiyar katolikan Papa Roma mai shekaru 88 zaune a kan keken guragunsa ya zagaya cikin dandalin yana girgiza hannu yana ba da kayan zaƙi ga yara ƙanana. francis de ya fara fitowa ba ya fara wannan fitowa ta ba zato ba tsammani mako ɗaya da ya gabata a gaban cocin st peter basilica inda ya tarbi sarkin ingila charles na uku da sarauniya kamila a wani taron sirri da ya gudana ranar laraba duk da cewa an soke ganawar tasu da farko an kama wata tsohuwar sarauniyar kyau 'yar kasar bangladesh ta shekarar 2020 mai suna megna allah